لا تحرك به لسانك لتعجل به يا كي wannan manzo kada ka rika motsa harshenka kana mai yin gaugawar koyon alkur'ani don kada ya kubuce maka